واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba Allah tabaraka wa ta'ala shi jonan so yi kiki daga karatu mini suratul an'am ayayin rutu be gutsun ayi shi ne be go be gutsun ayi bi ma'ana mini shi tun gune dibon inan na katuwanin ke tiye rutube gutu abai aya na shi ya dube yana aya jayo na je wugwa etiyan sifaji ya e toce wani etu na ji allahu tabaraka wata ala lokaka kakayina na mini etu wuce jo kulawi kelele nga ya tuna majin la ezofi ko kuma iga ya jola da milikin bo ko kusun nga ya tuna ajin lofi wuce ajin wa yan gici ti abonu mai wayan berayi ti ya na kakwaci yana atuna wayan atuna ti agbakwai yana iberayi na nga itunan la bayi ti yi na. nga itunan la igidi yayi to eto agulu fi lisafi yayi ku be igidi be to ya ya ba ya ba fowa ya ba towa bi gege ya ba ta wuce Allah tabaraka wa ta'ala na jana yi la bayanin ci la ya bai kiwo gagan adda zai ya wuna wunga le wuna lotuci na ba etiye ya ji wuce zo ga ya ci gaban bayani yau so ce ga yi gagan wahuwa lafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ولفصلنا الآيات لقوم يعلمون الله تبارك وتعالى قائقام وهو الذي من يجون سكون nga ya tuna ja'ala lakum an-nujum nga la ya tangi dan boya ayo na je di fassara ga ne su ko pa ga la tangi dan boya ayo na khalaqa ma'ana jahala wuce ma'ana halakka yo su kuka jahalita ya can gizi yayi yo wuce haci ji yayi litahtadu biya fi zulumatil barri wal bahr e koye dabe wale bawu be can gi wuce shi abe ke gada baji kwaji yakin tiyo wal bahr be duyina bi ma'ana ya gada ko kwaji wani yakin to ya shi ya mafi ko ba ko kuma ya tati ya do gaiwal baharo ya tati nu ya mafi ko ba ya jamfani gani ga canji wuce shi ya le ya ko ba na ya lona ya gabi kama wani asfara abike gadda ya ko zai lushi na su kuma ci yi jiyayi ita canji lafiya ba wuya yi ke cikin bobe duniya ni muro kan fasalna da aya ti ga ci gama yi laye ke da aya yi kaka yayi ala kudratina aya ne je ya tiya wato kabo yi sukuna ji Allah tabaraka wa ala yi laye yi be ya da wani da kawai ya lamuna ya da ni ji da bima nazarin da kike na a gaja ta fahimta ga na kada ta mu ke ga ta ko ga lalle zanan mutun na wagon ya ji bauta ya ayan no Allah tabaraka wa ta'ala wi ke lalle amfani ya tsangi na ji muji yi na bon lu fe ba wu yi. idu ga jin no go ayi da bana ce ga wabi najmi um yahtadu da tsangi ga ji da ba wuke cikin bobo amma jiga ga ga amfani can ya kan ba gaba mina amfani zo ce ga idan mini sura da ce suratul mulki walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin so ko ga mu shi kuti lallen mu ya sama fani ngani be fitila men ji bayani ga yana su ko zini be fitila mu ci yana ngai tsangijo tangi ga fitila na sokon da ke sama wani wafe nimpa ya sama mini amfani tangi da wani pa sama wato wani wani sama fani amfani la ka babwa waja'alna harujuman lishayatin sokon ban wajin wato tangi wuce lafiya na fu ya shatanji zandan da ga gama lo sama mini alijinu jo shatan alijinu jo gama da yi ga wani sokon da amfani da tangi wuce jo a tuba bi canji wuce ji mudina wuce halaka eh ina zayyana sama duniya bi zinatin bi wa hifza min kulli shaitanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yukdhafuna min kulli janibi juhuran wa lahum 'adhabun wasif ebogo amfani da wannan guta na bibin qur'ani ya canji jina ya mafari wa nimpa ya sama ya baci wi nafu ya shetan na jaga ga ga yi ga wasan ma wana taci ga su ku ga da mina ayan navu yi alama ya bawo wi ne la ela fe bawo ya ne jike tikin bona e duboyo kashi kin tiboyo ya ke kuna ya dazita abe ke ge wage ga ji kana to amfani to an yi don gwaci ga amma fa yi zawangi yi bepe yula go ba ga ezaji dabo asatwa sai wai kike tsan ilimi tsan gizi a ga bo a de ba gawo a de a de ba ji bayana gebo eh wani ki atu tún ki atu a tún ki atu a da eh ga kade yau a ile gabe ilimi tsan gizi a ya gaggawo na na da mini na so so kwaje da bi gai ji amfani bi cangi ya nan haramu mun ga malai da hadisi na tajuna <clears throat> wato a gole hadisi sai wa targhib wa tarhib ya albani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga manik tabasa ilman min an-nujum iktasaba shu'batan min as-sihr zendo no gada wakike nye tsagi ne kem na zan da tsagi na wo e bo de bu ji bayani wo sambu wo ga an ya ji faruwa yi wo an ya ji faruwa da lokaci kaza to za mu ci wo ga gamu da wakike da wani yayyan ma adis maga asahir kafiru da ne mai na kafiru yau so be kiyasi ne ga wada wada gazan don da ne da wakike yin wuce amfani gani da ilimi ya canji wulu wulu wulu sabana ilimi kafircin wani lakin eh, hadisi da mana ya ji amfani da yi nan amma hadisi wuce ndi hadisi wangya eh? mini hadisi na ke bayi nan mai hadisi daif a ga hannun sallallahu alaihi wasallam ga ta'allamu minan nujum ma ta ta duna bi fi zulumatil barri wal bahr thumma tahu don gale zahira hadisi na waji daidai bai na haye ganai amma hadisi yana gun izayi fana annabi ga yi wakike ya yi tsohon gishi ne ga adde bawo ne kemina ya dazu ta cikin bona kin toto ibina ya ga wuce wa ni thumma tahu ya jugana kenan wani malu yi wangi to na diman jiga hadisi da yi koyo wani so yana yi wagi da etu sin bai ba wani kiwo ga aramu yo ya musulmi na wawa bayani ya canji etu yadda co na jin nana min ya aunul mabudu ya sunan abi dawud al-imam suyuti wallahi ga mun wacce ko bai ne ga al-khattabina wai ga ga ilmun nujum al anu ilimi ya cangi iri guboyo adana cito su kunnan mutu ba gaga wani ma ga mai huwa ma ya dillo alayya halu tanjimi mai ilmi kawai wal hawadith na zama ci abe ga wude bayani da ilimi cangi kya ji faru wata mafi sabana har wa ga gaga wato adule fo kaza adule lokaci kaza adule eh ko kuma wa ga gaga wayan shiga abe ko ga ke wa da bayanu abike mun ga ci ilimi tangi lena to ne zibata aramu ne amma na ci tsobi wuye da kike ya lokaci sallana ma yulamu bi awqatus sala ne ci tsobi wuye ga da kike ya lokaci sallah wajihatul qibla wa da kike babu al qibla dan wanda yin kozon kíbìlá dín òye kíbìlá dín òye òun kẹfà náà lè kíbìlá dánà lókàtí sálàmá jí bẹ ilimi canji wà gánwà gángan kíbìlá dánà múci alẹ́lẹ́wẹ̀ so wọ́bí nájìmọ̀ ya tàdú na náà gagana agana bẹ ilimi canji ya ba bàwú na ba bàwú kíkẹ́ ẹ bàwú ẹ báyẹ̀ kọ́nin ya dázanta lóyẹ̀ jìnà yẹ be ba wulo baya alkibla ne ya waga ije yi ku ici jin sallah na na na ga yi ilimi ya tsan gina ci tsoyi alin da ajin ya dayi ga yi wani amma da ci tsoyi ga ga ya tiye ga ya bo na mu ci tsoyi ramu ne waji tabbata da mina hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ke inna khiyara ibadillah الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم بذكر الله zatachiji mini ujine to jaga na ni jaja twa igidi e twa e twa e twa igidi e to twa ngiji e bo pipane soko bi mana beza da e twa beza da igidi beza da ya e twa ngiji wa ke lokaci ya salla hadisi na ga hadisi yo sai wala gairi ko ba su ne za ji hukunci gani bin yana ke zai ji amfani gani bin yana zai boye ke lokaci sallah da ba ni waje ya ko coci sallah ne na na gaji ya da yi yau na na magaya asali lokaci da ya zuba zo na ta hannun kuma sallallahu alaihi wasallam tufi na adefiya a ke lokaci na zuru gajina ko zu lokaci na lasar gajina ko magari ko isha ko asubaya ki a feji amfani da ya kango a su wal kamar wani juma bai gidi a ji amfani bai gidi kemina gidi gayen lana ga kemina wuru yadda zana a ke lokaci shuri ya lokaci lasari e gada shi a ji amfani gani bai etu an gizi a ta ke lokaci lokaci kici ishajin a ga lokaci na a shafa ki ga ala gudu fa'ar da lokacin ya asu bayan so amfani da wani na coci la wato yan na ji ice ya yi dana ebo yi da bi ke lokaci ne ya ji sallah na yi ne ke ba na alkibla da ne ke ekoni ya da da ta na abe ke gage kai kona in ji amfani gani mai ilimi yan can gizi yi wa alkibli za kyugo وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد الآيات لقوم يفقهون kai ke ya Allah na ne ga buya ina to ina ga waje dole yi bautu yi wana mini ya juji dana alai na suru ya makiya ne ji bayani ya yi tiye ya ji jo kakan ya Allah na mini ya jujo wa wallazi an sha'akum su koya ya min nafsin wahida daga rayin nin gayin da koya ni bi adamu fa mustaqarrun zuma wucin ci ba ji tabbata da mini ma ya fahimi mai jo wa mustawdawun aila ji ya jiya eh da mini ya shi kukure mi wato ba bai jo fa mustaqarrun ya ji tabbata wa mustawdawun aila ajiya hmm? man ji da zai ta fassara yayan nan fa mustakaru wa mustauda ga fassara gutuwani ga bi ka ka ka na jinna na jinna mine fariyo fa mustakarrun fil arham wa mustawdawun fil aslab eh bi ma'ana idan yi fam na yijo idan shi kukure baba shi mine da ne jida zai ta fassara ibn abbas sayyid ibn jubair mujahid ata dahak kata da sadi ibn zaid bata da milimin wacce kuna da zaga fassara ne na. da koya ni da adama so ko jali waje? so kwa wan wan ka kwaci mi kim na gafin masawa wa nafakha fi bi ruhi eh mun wana kumi mun ji daidai wuce bai fara farayi fi amma ina jike kwata na daga na ka kwace mi mabagi bagi jo bai zagi ga itiyo mustakarrun wuce ya ba na jin mustauda ya ba yi jin imani fiye shi kukuru ya ba yi jo ibi aje alitta fi na kakpace yin na yi jin ici bai yi adaman na ji da zai ti fassaro ba ci ci da wani almustakarru fil arham almustauda fil qabr eh ifiya ba koyamanci jo yi zagi jinan ngai mustakaro ya ji tabbata da mini yi fajin wa mustaudau a cagayi lajin ajiya eh fil kabari da mini kabari bi ma dai gaji haji ne ya ga lada ci kabari ai duba fi kabari tana da zabi fassara na ibn mas'ud abla ibn mas'ud adam man ji da zabi al mustaqarru fil ard al mustaudau fil asla to a ci ga fassara mu ci da zan ni ci al mustaqarru wal mustaudau fil rahim man shi da ayi kaka kai da zane ji lara yi ci bai bayan ci bai kaka nan da ga gwa suna insha Allah de duyo da baki bo man shi yi wani ji ga yi ke tsoyi ba bayani tafsirin Kur'ani ba wani ga be duyi kaka ne ba ke mun fahimta an na mu to amma man shi da bai gaga mini bayani kutuwanin nan to ne di bozo na na ci tsoye ne gaga inda kagwa gana wa kuma izini da zabeyina aktharu ahli tafsir yaqulun al mustaqarru ma kana fi rahim wal mustawda ma kana fi sulb da dai kan gadana ne gungai bayani na sayyid ibn jubair a mujahid ata ad-dahak katada asadi ibn zaid mauci bata ya ci fassara na ba da zan ga ya shi kukure mi mai ngai mustawdau su kwai laci bago a jiya. Eh? kafin a wabi obi inje nan eh wadda shi kukure babo konda konda konda ko ba to zo o ti fe tiyan shi kukuru abo fe be har o ti fe tiyan shi kukure baba na mawana a ti ko fe shi za fe shi kukuru abo ti ba ji tabbata da mini ma ya fahimi ma na shi da wani ibe ci na mani ibe tiyana ka kwace babo wani ci na ka kwace nana wa tabbata da mini ma ya fuhu وما من دابة في الأرض إلا أن الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها أدينا غير براي ويونا أفاتي وما من دابة في الأرض إلا أن الله يرزقها أفاتي سكوغي بام سكوغي يزندن نيجي تيجيو ويعلم مستقرها بان زوانجي تشيشي ما يفان نونا سكوغي تشيو سكوغي تشيو ما يتشوني ما يدوي o mustauda to na mu dan shi kukuran babu bona mulai ala lamani yutiya uchuje gyana sokwe sokwe chule umeduye ya alamu mustakarra wa mustaudawa wa kullum fi kitabin mubin ba ta kika chule min litafi wani wani mafuzu so man ji kuma ne le gan na yi na boka ga mini bayani gutwani ne duka kayan tin haya nono ah qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun to ci ce ga ga lalle ya ike da aya da wani ka ka ka ya da kaumin yafqahun ya jama'a da shi da fahimta yana kyau السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات وأعناب والزيتون وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه والزيتون والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وانعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي من يجي توتun ciuna ga unga yetu wani ji bautiya na min yeji bone ke uwa rububi yuna wawa lazim ga yetu na azara min samai ma unga dule biya daga sama. ina ne ya ji daga sama wani Allah ga dube fa jina biyi be lewunci ce lati tiya dan wale so ko chaga ne tiya ga ibatu boyo huwa alladhi so ko ga yituna mutayil tifati ji ji gan fa akhrajna yi chati tiya ladan wannan daga ga ibatu da kiyo da takallu eh yi chati tiya ladan un ungagan mu chati tiya ladan man zigan jati na ina raso kwaci jati na bon da bola ina yuya alitta keminan mu yaji alitta benuwe na gala mu ci jati mu ta bayani na daga iltifatu ma iltifatu ji daga kiyo daga gaibato da takallum su ko ga yi tunan julibe daga sama wani biye da wuce ce lati ce aladan na ba ta kulli shai eh eh ne yi yayin abdima ne na je ndo lo to ga wen ta ki bona pele ga wen yiti kai le da ba wanya fa akhrijna bi khadiran bele wuci caji ya wato khadir man ja ta ga failu wani da ma'ana ma ma'anu yi fa akhrajna minhu akhdara gala ga failu wani da ma'ana afalina bi ma'ana enai green nan enai aligana yaji yi wata ya bi nuna wuce man ishara su kwaye ji bayan girimbo aligabo ya fini ya yi mai yi ke daga miliyar girimbo wucin nga nukhrijo min wa habba mutarakiba yaji wa e, a tubi ma ne su suji yaji wa ta mutarakiba ne jira tupe dujina a ci ba a ne wọ́n ti bá gbogbo ẹ́ máa ṣe ti bàá ní kẹlẹ́lẹ́ àyà náà ti ìṣára jí lọ bá ké nínú gani da girin boi nuna da e da girin hali ali a tubi ma'ana akhda wuce kudratu wuce e dewa sai bai gidi so ya daga ne sai bai gidige da girimbo na wuce ubaro na gan wato algaba wuce hukunci ya igidigbo alo da ba ga odon ya ti fata nga bai girimbo yau da algaba wuce nga mu ya ji wula e, e susu jiti eh alali ma a dali ga boncha e se be aske igidi ka aske igidi dabwa uchi ke ba be nuwa a dali a dali ga boncha so e guta ke ba da wono ya rayuwa ye ye ne yita ke bono nuwa ke yo aske igidi be girim be dali ga bo ye ye fini na shiga ke ba wace ade habban mutara ke ba wade su su daga cibba wuce cibo eh? wa minan nakhl min taliya kinwanun daniya iga be da cibba do bina min taliya ba e ba su suna ifufuruna wadu kinwanun cinga kyayu zamu na ci ba da jinogai kinwanun daniya na ji wani toshi kin nan ebo ibi tsanani ya wu n'ulu nan wani ma ji wani ya ci da ake adi kalma na aji amfani bi eh cinga alu aji cinga ga cinga ikenji ko cinga eh zantu to kin wa min daniya zantu don na ji wani toba toba kin nan ena lawon ẹnu lóòtí tó bá gi ní ẹgbọ́ ìpín gbogbo gbára òtẹ́ lágbàlági wẹ̀lú fọ̀dági ètí pàtàkì wáyé o wajen nati láti ike ní na bí ṣe wọ́n zaitun bẹ zaitun yìí wọ́n rumani bẹ rumani pàtà yẹn susu náà na gbakwa mai jaja bayani a ibe dukin mabuwa na e jayo mushi tabiya abidu shi wa gaira mushi mutashabi a muke bidu Eh, abedoji amma ke abedoji a babu man shiga ki so ko jini fi daga ne a ga man shiga zai ti fasara ga doji nan fasara guta man shiga magana ne kwa bi abedoji amma abedoji ana abedoji ya ba filin mangori waga chale zahira waga amma abedoji waga nyayo amma abedoji a ga mutashabi abedoji ya bayan ma da man doyu kakanyi. a gamin man da ji da ta ce wani ibn abbas a da zabi fasara da shi nan a da mani da mani daga a abe doja make be doja na su kwen jini fina abe doja ba fina abu mushtabiya warako fina shi be doji amma mukhtalifan thamaru esu saji kakai nimi da ji da zai fasara na a bi shauka tare da dabo akwai gaci bayanin na ne kusa in ɗari danguru ko bai yi mafariya yi mafari ga kira zaira a bidoji a mai ma ɗin na na mai ga gafi na yi in bidoji amma su sun haji kakai a tuwale ga fasara ku ba nun coba doji eh? amma ta ci da na manji da bane je gaga a bidoji a maɓidoji a nasu kwaye jini fina a bidoji ndo caji ndo caji ma girbe shi aleko susu nezi ndo chaji bedoji susu nezi ndo chaji agel bedoji eh nuwan ni ga dube ga su kai dube daga sama ko eh amon ga ba yakin bo ina wala tana yi kakan idaya na la bayani da jinnan tiyana min suratul ra'd wa fil ardi kitabun mutajawiratun wa jannatun min a'nabin وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان يسقى بماء واحد أي nuwa ni nga so kwela ya fi pato amma nga nga da da labari tsaji ga ga sashi wa gaga ga gaga bayan iri iri da bina wata kila na na najin na aga wato jawa aga wa ga har da to yi ciwa na naji to yi gina ki a ga shinkafa na in ko a ga yi na muji yiri ni aka ka kan ku ele ne madam ye du fia so a be do ji e bakiro zaira ba ga nan nan nan yini e wo amma wata kida da na oluda mi na so aka ka kan mu ye bai mamu eh so a ci goyo su kwace ya yi labari ga unzuru umarni da na ya soci e cile cicile lura ila samar ilo ba ya e susu bai ci na sako dule fi cile lo ba ya e susu na ci wuce lati ya na idan asmara zumanu su zuwa na cileyi waka cule yi wake sako ya ga bayan wo yani yi ke cile lo ba yani yi ke mina wa da koko ce ge ingina eh ke mina wa ko ce ge ingina wane misali ɗayan shi dabo kuku a gagan wange yangi su ga dozu ko ki misali ne da hadisi abdullahi umar hadisi na hadisi na dan da buhari muslim sai buhari muslim lori ga annabi sallallahu na an bai rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai thimar hatta yabdu salamuha eh na albaya wal mubta annabi nan ga ga kunye su suma sai ala koyin gibe yazo a ca kun zana kunu ga kuma su ru koyin gibe yazo zana shi ne mu ga shi masu ru koyin gibe yazo a ce gigan wai wa kana idza su ila an salaha kamar na ga gbin abu ibn umar gato ki ma ni be jinifi fi be wulu koyin yau kya da da cha to ga ganin eh, eh su cha wa koyin gina kala e ga atta ta zahaba atu sai e guna dabbon ga Allah kya to kya da da cha to ga e guna dabbon Allah kya mu na ila da hadisi ya Anas ibn Malik ga Anas sallallahu alaihi wasallam na ambayi thimar annabi nan ga ga ku en eh, eh, su suma misali ke lemu ko mun eh? eh har da ti ba wata shinkafa ji bai ji ba ta dina ga kuna sai mun atatu zaha sai mun lu koingi mun lu gengi bezo a ce duk daga ya rasulullah wa ma za wa ke ma ya ke ku ga wa gengi na ke ya ke ku ya gena annabi ga tahmar ndo ci ya juju wata far lokaci da agaji yana yana eh, ka shi ke yalo yana ga dauna ko aha so lokaci gaji zuru lokaci gaji yalo hadisi ana zike ya bami wani biyan ga anasu na annabi nan an ni ina bugai gagi nabi ma hatta ya suwadda san wulu doji ko bai wulu ji shi ko biri alamai na biya kwangi wunga ya ga wulu ji shi ko biri so mina abo na je to na dabo na yar yar e, yelo ai bezo wacha wacha to e, lele wan ko yin idala yi na ba kata ala misali ji ya wakem ne e, su sun ci kaka ka ina na zuru a bezo na yelo ai bezo na amma ina bi wani jikon wani bezo a to ga ma ko yin yo eh? ma masha Allah yi ji dauna ga su ga fa ko bezo Eh? sha to to shinkafa wadda alhamdulillah yelo eh, yelo to kaga ganci ma wale gaga eh, ke misali ba ne yi ko sabu ngano yi fibo lokacin ugbo kada nu kagbon ga yi kukoye muko amma watakila wani ga lokacin na kuma ga sun ga abokai da wange yin ko allahu alam so alamu ji da wani kaka yin gaci durun wa don gaci yalo yi yin gaci gaci kuma shi eh so ga yi so ce ga yi ga unzuru ila thamari eci lo bayan su eci le lo bayan su su ci idan asmara lokacin su su su gona ya ga ya ga la ci ci cicile lura ya ke so ko ga fayin eh nuwa niga yo ele niga do amma yana ci tani kakani ne yana yi do mai kakani wa ne ya ci gama gigen don da ga gama koyi gi ke yi kakan eh Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ga inna fi zalika lil bafaci na wajina la ayatin ayaji dona da kawai min yi umilu ne ya jama'a da jibe imani na su kwaye da tacewa so ayan na ayan wacce kuro ne idamini ayan ne wugwa ga don janibi mawudu ka kur'ani so kula kur'ani gudu gudu ya yi ebe na misali katu zane ji katuna wuce da kwate bi amfani ya hadir eh aligabu ya fili don da mine na daga baku ba su kwaji wula ɗin su su ce wani ilimin wasu soci eh ilimin wasu soci kyuba وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى أما يصفون تو duk da ya ji na ji na soko da kaka ne ugwa ga ungwa ya wuzan don da sai Allah na amma kafiri ne Allah lura da wato sifan ne ja Allah lura da tun ne ji soko da kaka kai na la a do su ko ga ya wu kira da churuwa na amma da dunci kai za je nu gun wujina wanda da je nu gun wujana ebogo ja'alu lillahi shuraka adayin da ci la fasuko baci ayin ji la fasuko baci eh shuraka wato atubu wadda boya suko tudo munci jima alijin na ga ijin nujo ajin nuji la je tudo ife mu iri kemne musu kona wa khalaqahu ala alima su kwaja alita jinnu wuci na zagaye muke babe su kweda na jinnu wuci jalita Eh? wa kharaku lahu ubanina wa banatin a cike tswa ba giji to yin zagi ya ta tswa aje ba su ko a ga su ko ibe gi ba giji a ga nan bi sai gi ba gi su ko uzero ba gi su ko wa banati a kya gi zagi tswa ala je ba su ko a ga malaika ji ne wale da nan la su ko ga ali aya ni zagi ya ne su ko suku? Eh? su ko ga ci na ji ba ta da ne daga ilimi wuji ga giga jima rafi butu hanta a cikin gado jin najin subhanahu litsatsa ta tabbata su ko wa ta'ala su kwalatu amma ya su funi ke ne jiya ba su kuna lugwa kuma badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض ta يتنا تجتا لتن سما جبكين ينا nga jin ba badi wani zanen ga cayin mu je mu ga zamu ci ji shugabanci sun yace ja a anna yakunu lahu wala babu ya da tafe biya su ko kya da magina walam takun lahu sahiba nan a sai za ta yi miya magi eh ya ga gaga su kwai begi to ya ga yi mi wayo ba halaka kulla shi ala alima su kuka yi tuni ta halitta yin dundana kya ta ta ma kya yi ana shi ta halitta nan kya da, kya ji, kya ta ta tuna min ya dalili na la so ci so ta de gyana e giza wa ji wa biyu amma da zamin gwanin ji su kuna gala su kuta wa gyaran eh wawa bi kulli shay alim su kuma da pipiti en dando minubo ke waga ga ejigo miya bana su kwai layin mu su kowa na ji bauta da mu cin ke ba de miya eh habe ke mo ga gije na misali ba littabo e ba ba yi wato al'ada ko tabiyan yankin izagaji gide ale ga ga gima ga mini sifa halitta muji sifa na gwale zane ji halitta yi na a tuku ma'ana zane ji halitta na muji sifa na gunyi na ya bo, kibo halitta kandu na waga gide wadu da matsayi na wadu fele ga ga ciwo na waga laya ginwu na wala amu ya watu bi ma'ana waga yin wa ginwu ciwo ya wuri cani waga yabo ginwu ya wai yabo mu ya ni so kuma ya tun ya gbanu yawon yawa ga ga ajiya inda ca yin e ibada ya zama cikin ba domin ya sai gogo su ko gogiya e, e jugo su kwaya jugo dalikum allah zane ji e juya yi a tubi ma na zane ji ya yayi da nan ga Allah ne wa kuma so ya la'i la ila ci gaba ne ga mu ya gile mu muci ya ci gaske wala illa huwa sai Allah mu ci duki khaliqu shi shay'in ga ya ne zane ta yin dunduna fa'budu e kuma ya mu eh bi ma'ana bayani ne da daga ga daga aya eh na ilayan wato shi ne gobe Eh? shi ne bai gobe guni ko a hajji shi ne bai gobe kuci har bai babon ne ya ji na su kwaye jiminu ya muga musu fa ka zaunge ji ka zaunge ji ka zaunge ji ka zauna manufuyi fabudu ya ji bauta ne so bayanin rububiya ne ji a daga gayyacin allawo na su kwaye junjun a yabo idabi ijibiti a kyan kyan kyan da duwa ruwan guji ga wa ala kulli shay wakil su kuma gaida yin dundu yau sai bago da ne zai duba wuta jin mijina su ko cin nan ba ci waje wani eh da jin mijina a shuraka ji ya maci ci tsubi ya su ko fai duba wuta ya kemne duba wuta su ko na wato ungwai lankali shi lamarin da ci a wannan su ko ga idan ni suratul yusufu aya mu ci ku da yi bakatun suratu yusufu a da su kandun da aka yi gagaye lafa su kubaci gwakwa da an a aja ji tunanin da bayan zanayen kuti digwanta mu amma ya wuce musaitu ke yi mayeji a da ce musulmi da yin na wa ma yi kiro aksarin billahi illa huwa mushrik gwakwa zawon giza ga musulmi ya yi amma mini lokacin mutu wani aga yi musulmi da ana mai kuti daga na ewujin nuna eh daga nan wi musulmi ba nuna wa Allah ya zasagi wowi ne na na na mina agiye goro ga wuce wuce sujada ko wuce bauta wuce wuce gobiya amma nan ya shirku da bana shi rubawa nan wai le ga rubawa nan minu bautan jinnu shi eh zamu ci lagi no makanta yin zagi ji ki a to yi waji ji a ke fito fedara su eh izagi abin zagi ne principal na abin kafin eh masha Allah so izagi ci ci fe dungan elobeji mucaji damuwa ga ɗagbin na agagan ga a kurji irla mai gina ga ilo bai na izagi na ji fi makaranta gona na mini yayin gwakwana ji mai na musulmi ga izagi musulmi ga enwe yiwa ga uche wuce ni ke ba na gala yi ce gina iri ilo bai shi na wani yi ga wabe ga yin wala wani lokeji zamu ebe ena principal ga wuna da nan wai yawon mamaki ki bebe musulmi ga sai ishe muramu ishe federal yawon to daga ta na mijina allah ala to na yi wa mishan mishanji a tsoka don ziri da zuci haja bici da ba musulmi shi amma gwakwa a da a musulmi zane je san ba ta ci musulmi jo wani a yi kwastoma je jinuji jinuji dai ni zaye wabi a yi na a tuma dai ni zaye wabi jinuji nan jinuji gaga gaga ya da su dabba ka zai ya yi wajya ka zai yi waye ka zai yi waye ka zai a ga ya jiya jinuji jinuji a gato ya coma ya fe e kwaya yi ebogo yi gada ganyi zagi musulmi sun ci ici gada ci jan fitina a bi ci bai bayi. tukwa ya ake ya dene ya gibi haina so gbami zuma gbonga e a ci itaka tsakanin jini jo biya ni je esan bana yau so mun ji ga mamakin kaji damuwa da yin zaki mishan shi yana ba kibo gwakwa kawo zuru ti gaji a agaba ha kwastoma kwastoma jinnu ne ja a tun da kuna da adada ya kayan jesu ga rayuwa so isu da su ko lamarin ne ga da su yi magaya su ku gaskiya insha Allah su kwa ku kiyaye waga bai da za su ko juma jila a cikin wenwen wuru nuci ga jugugu a yaƙi su ku nga nga kya zai yiwu nga wanzan ka gano tutu mu we wa gun ala wala da ibada yi junuji ene ji wa wa junuji kem na mutu wa junuji da no wale junuji a gibi won ya ma e ba se ti ma ke gibi won ide be da wayan kaze be da wayan kaze ne gaji ya da mu eh so nga yana so kai ga gumba gudu wa ja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum iza e idaba jinni laji yana je muna zuba su ko Allah shi tudo ji da su koye mu kemne ji bauta su kun ga da masallaci mu ji sallah azu ga da mu fi azu eh mun ga da yawan wazaka aka ga ina ne ina ne yi jiyo eh ga wai ji zakatul fitri kemne wai ji bauta mu ya su ko mu ke da ne ji mu ji ajin mu jina iga yema gwa ko ba na mun yi ji bauta ji mu jina ga ya ba pata sunan ji da ga ba da nan zamai ne yi ji ba ni da nan gwa ko musulmi ji ba ne ji bauta ji ne na da wannan jinu ja dayan magaji eh imaji ya da jinu ji lide ke ya obe da jima da wani wani adda zana la mutula wana sai so ko kyuma لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار الله وجنه غوغ غوغ غوغ ebona ngadi eji wanji wanji na jaga shito basojo nona Allah wezu oberai no malati druku la usaru e ko sujini wewa eh la tarawu hadha bimana lihata la tuhi tabira absar e ko e ko suji eh la tuhi tabi amu ilimu kejewa aliwewa ezaga be shishi nga wa mo jezba àwọn jezba feku ki wo ki ji wo yo ngomu le gama na zuci gama na zuci wo mo aye ti na ya ya le sokwe yi na bodo na la tudruku al absar min ya al gunya li talib tariq al haq ni sha a gula labarin mai cibe ga ufejin askari lani ucibe le aske ga soko wadana mutu da ta a uzu billahi mini shetarar yi da wuce feci ko so kí wọ́n labayanin labin gaga shetan wagon adin ubi ucibe tula a gaga soko. mun ke waga ganzi e yando wale so koyewa uci ya tare ba ga shetan tare no mu ya tare ba tiga uzu bilamin shetan rajim mu febici wai woyo na ga woyo wa so ko wa za shi bona da no le ne so ko le e yando wale so koyewa eh akitayi min qur'ani suratul a'raf ita annabi musa annabi yoyo mu ke ji ta can ba zo tuci muke tuci ta tanya tuci wacce ko mini wunda da azumi budan amma da su kwaiwa falamma tajalla rabbu lil jabal ja'alahu dakka wa khara musa sa'ika eh falamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu buka da rabbi arini anzur ilayk annabi musa da amkwai coci su da ta an annabi ce gabi Allah mu gami lati ta ci wani ne wa gami ciwon ne ga wadda na mai ciwon ne su kwa gobe nan tara ne wa limi yawa za yi ja wani wani limi yawa amma daga na wawa bai mi gami ja mi lamini mi wuwa na mine na lawo na ji misali a wani na lawo ta doga lalle wani limi yawa ne wale masoyi gubayi annabi musa ya waye da masoyi mu so kuma ile ga ga wa laye na masoyi ele masoyi mu wa be mu ne wa na kan wa wa jiyo da ba nan da ba nan mu je da titaki mu wa jiyo kan wai jaro nan walakin yanzu ila jabal fatin da wani culai fa'in istakarra bakana fa sawfa tarani abe ki fatin na gaji kini gibugo mu faye shano ńlá kí àbọ̀ àná ọ̀gámi lè wò àṣá kápátí bẹ́ dọ̀bọ̀ àwọn tàbí ìṣùkú tàbí òkúsùkú wọ́n àlẹ́mí ya fẹ́yìn ní stakara ẹgbẹ́ na ṣàfitì yìí fẹ́yìn ní stakara makana fa sọ́fà tara ni àṣá kú méjì stikara sukú falantara ni falantara ni shikenan falamma tajalla rabbu jabal ja'alahu dakka za a ce coci dai latu ya fati ya alawu ka fati fai biro ku wa harra musa su yi kaɗin buzo ta fai wuyi dakin masu ju ma a faka lokacin da annabi musa bin sa tuna suku kala subhanaka tuntu ka da suku lita ta ji tabbata wa wo to ne ga ne wa ga min yana min ga laifi wa fabi su suku so wa ya jan imam suti mun kali tafin da ci mu yaji bayani gan mu yaji ne zale su kai bayana ma ta tabbata da ni tafin mun ka al'awli fatawi a littafin ci da min al'awli fatawi amma al-imam suti su magun gan mutu da ke ga kuskure mu ji littafin ci mu da bogo mu da min littafin ne mu ka mu ga du dispon mu lu littafin mu biya mu ka kawo mu be kada gigi shiga mai yau kemina kemina kemina gizi na to man yoso e gi eh gigi ga man ci e nan na ce le ga ga le so kwewo kata wa yi e jina e ga so ko le wo yi jona ga manu la tudriku al absar wa yudriku al absar so ko ta ajule ko su yiwo amma ko su dun yawa dai jawabun nona wa latiful khabir etu na so koyina etu sauki yo khabiru mu yo etu na de gigena man ji da zabe fassara yan aya la absar ni ne gayyali nafiyu ya idrakun ga na so kujina ijababun nan ka tsamai kiyama su kuga ga wujuhun yau mai yin nadira ila rabbiha nadira ga jifu kiyama yi fuskan da ci nadira fi yi aski ila rabbiha nadira fi ci ne batu ci na jalin tana su kuma ga igalin da zina a sun husna wa ziyada da na ziga da tugurguru na ji bolo-bolo ya e babu ta yi tsoci na jinona su kudin ya ya al alhusna nga alijanna na ji tabbata ya muma ka ba ga ba wa ziyada ma ke biyayi ma la biyawo nga annazuru ila wajhi alkarim so kwa ya dama fa ci mu yale har a ga nga ji fuki ya mai gimi alijanna ji aga ya ci to ci la ga to mai aljanna to batu ebo irita ebo kemin nan min cicilelo ba za ta su ko kemi matunan a pato mai aljanna to da su kunu yayi abun gaya na su kai zumi bai lamu ma ya shawo na fiya in dun da ya gini alijanna su gaiwa mini alijanna na ati waladai na maziki ma ke biyayi be abun ya ya ya na zati su kwawa fi cile amma kemina za mu ci ile su kwaye jaba na kakiya kemina na nuna ale su kwaye jaba na kakiya mai zai da ba da to su kwaya aliwe jaba ma aliwe ke amma ba alemu mini ji je balu ya ma kiyama zane ji soko na alemu ya fa kiyama na ga ga ga wai ga ga la innahum arabin yawma idin la mahjubu e ga ga yiti ga jo eh to ci ga ga ijabu ga yi kala da tsakanin ga ga yi alemu ya. na waga ba duwa kan da cewa ga su kwa ila na biye su kwa ila na biye na a duwa nun gun ba na coci lugwa ile su kwe su ku lugwa ile su kwe kwa kiyame e bona wa ya na biye ne to kafiri ala na biye da disi ja ji tabbata ga yana jabin jin fa kiyama a bebe tu da shi mina aluma ni mi gaba do anabi afi jaga ge ebe be be aluma mi jide ne be be malaka ja fi nyagwa ge be efe ge efe lo efe lo atene elo aja fi gabe anabi malaka ni ja fi gabe anabi aga wote na size mo obona munja jini no la ya na beja ayi ji sai adiu kanga anabi aga fa sukan lakum fa ikpe abin Allah wa bin ba zane ja nye wa gan eh a fi du bi anabi ya ebi ni ma kya ba bi anabi ya alijanna na anabi lo na lo bi anabi ya a cha nye wa gan fi a lo nan ba mu ja anabi ya le ya ci lo ba anabi ya malaka ci nya wa ga ba ba ji da na ya ya so yele anabi fo kiyamu je na yi a gaza gwana ina e gaza gwana ga yele soko zando ga soko le na za mu ci gagan gwa amma ya gaci ya mai ga wuce gai ja dinna da yi dinna su kwaye ji ba kuyala la turiqul abasar wa huwa yudrikul wa yudrikul abasar wa huwa latiful khabir sababu la tudrikul abasar eji yau ko su ji alisa kwaye wa yi jawa wa yudrikul abasar su koya ya tuni jaji ya ji yana adde yana su su kuna su koyi layan da yin eh, wawan latin farhabe su koya ya cini tosayi ma tuni tosayi ba ba musu yi ji. habir mu wani inda gani na da bako wani ma ya ne mawo su kuke kim na mawa biya mawa wuce na dade wuce ma ya li ba fiyo su kuke kim na mawa wa ba fiyo mawa ji ba fiyo ta wani dade wuce su kuke masala na da muhimmanci bi baba da kai masa layin ya alim sallallahu da wasallam ba abin da inda su kwai nuno isra'ila kashi miliya hadisi ya tabbata hadisi sai ma aisha da sai dan da gaga ga annabi ne su kwai na zamuci wa ga manazu da manama mu ciko eh wana annabi yuya ale gaga aya na giza wangi shi a cada da fassara bi yanayi a nabi ya sokona isra'ila ngai fakana kawaba ne ko awa awadi na ko fa'uha ila abdi ma auha ma ka zaba alfu'adu ma ra'a afatumanunahu alama yara yana manji mun yi sunna ji ta tubo bi bayanin aya na ji yana yi ne mala'ika jibril mai gaggawan ji yana yin ta su kwa so yi gagaga annabi da su koyi ma annabi ya zuyo za gaskiya muji da ne zuga manana sallallahu alaihi wasallam dole na ku gagan wulewa dole ya na mai gagan wulewa zana su kwallo gina ba abu mai giyo so zana na bilewa na wuce ba da wani gaga tun to ya yi yawa Allah mu faɗi ba ni ga cin cin cubu قد أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ so ti ga kadi ja ku basairu min rabbikum lalle hujjaji da biya ya dan na ga da eh, mun coci ba eh a hujjaji sun ne basairu a wannan ibn agaji ke fuska abai ke bayle za a bikin ya ga shi ojo ko na daga hujja ciwoyi ta kwane yo ga ke ga a san a ci ga ni ga yau da gozi zuni eh a ga bin misali wato aski ya bayle yi shi ya kwakwa hujja ji don wani daga kun coci na biyaye nan fa mana busara da na ga yi gyagu ba wuce wuce wuce ile wuce yi ma ne ji wuce ga lalle sifa wuce na ji so kwaji ya kwata gun ya mu da na a ci gagu ya gbogbo su kuma abu ya mu to ɗaya e ne ke a hujja wuce wuce an wule na fali nafsi ya gwatu goyo ya kwaci go ele na ma giye bautan lulabi cikin cikin jiya su kuna

ko kuma wajen alawo to a san san wajen bauta alawa na falai ha masiba nun gaji nan ita ta ci mutu gama dubbe mutu gama kun kuma na alaikun bi hafiz annabi gan ma na alaikun bi feda na bi hafiz na tsaye na aga gani la mi fedo gari yaya ga wani kima wai wani wani kima wai zo to zanu ji kaza a atumi wuci yin jama'a aka gani lamshe dogani ya ga dole dole sai ga ga ta zaborwa gami ta tuye ya yi mi yi wuna ni ga gani zane ga beti ne ba tubo zane beti zana ba tubo bare da na ko zo bayan aya ne wugwa da wani gaga aya na wuye gana na su kula da annabi Muhammadu ne wu gana ke su kula da annabi ne wuga ga kalija ku basaru min rafiq kuma na absara fali nafsi wa ma amiya fa aliya wa ma na alaikum bi hafiz eh so kemin ya nabi sallallahu alaihi wasallam na aci gu ya gugi ta nabi sallallahu alaihi wasallam aga ga wayo lofi dogaro ya zallin ba zane ji ya ga wayo fi dogaro ya na ga zane ji wato bi ma'ana ya liwaji ki mi wajo ki yi waje jo ki yi wani ji fi gobe wai gani a mai da yau

abu da butan wai to ma na alaikum ya hafiz te je nga nga bo ga fo so mo fe jiyan no de de legi ma ya alkhairu ila e gidade ma ya amal mithqala dharratin khairan yara ma ya amal mithqala dharratin sharran tuba وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك سوكو كاجي غاغان صرف الايات يا جفيش يا يزو ya tabiru buga an jaji gura eh agalla ga uluhiya ya ko adaba rububiya ya ko agalla ga kafiri ya ko adaba munafiki shibe alaba gumi shibe a fe shi za ka kai wani ya kulu da rasta eh kabu jamanga ne lamun aki ba muji lamun talila so ko cha ya ci bai ga ga yabo kafiri ya ga ba da maga awa annabi wa maka tun a amma kya bai je ke ba bayani na waga ji ya yano a karshe wata wani kafiri ya ga ga oh, ka wa maka tun ji eh ina ga ga su magwai da wani ka ilimin wani bai wani wani ya kulu da rasta

ibayin na gugale ba su wajen ka karfasar da ayatul komin ya lamu karfasar da ayatul komin ya fukaru mu magana wani nubayi na wani komin ya lamu alfikin wani ilmu kusa ya ni ga fahimta ga yi fikin ga yi ilimi ilimi kuma ga yi fahimta a nan da ilimi ma da fahimta an la da ilimi ma ya jinawa da fahimta ko da yi ilimi ana ya e ni guwe so fata ya nazi na so kai lago zumaya bayanin na lago zumaya ya nazi na wani gwa mimanci kike jankuri to go soko to go Allah ya tambata da jikatu to go soko da jikatu eh aya nazi la mimanci labe ya ilimi e gandon do gale so kai ga dan Qur'ani na sai zanaka da laika to na ga wayo eh na wagaji wala wa feji bayani ya zane cin waye na zane ji karatu kuma da ya kwa gigiyo ne dano minti ni kawai waye Bayani bayanin watakila wala wa awa ni wuce bai jaye ni watakila abin minti ni kuma waye zane da ya kwa gigiyo ne so yi jan kuri ada ke misali zagar da taci ba ba na rula ji kurani a to ba ko mu da makaranta da mutu kurani igar da zaɗa taci abin wa karatu kurani jani amma littafi wula ya mutubu su kun wulu ya littafi ne mutubu su kun eh wai jilani amma obi akebo wai jibiya tubo su ko ba na ogala littafi baya ke da makaranta da wadda ci gaba tubo su ko addini musulunci wuce addini jayari juya addini man juyo kyau ba bane ga ga caji dini na allahu ya lada ni in guci ne ga ga yaci kuskuru na allahu fabi fule giwaye da tacu da nan a kire da jannatul firdausi na fabi ya zubi ta nan wacce kwanan yayin gamba yana ji faruwa federal na daga nila ga federal domin gina yana ji faruwa federal na ke principal da na laya mission da ta coci mini ya makanta ba ebe ci amawa ebe mawa a ah, so wiki musulmi ya je dama domin jami wuce a ma a ga tutu ba ni musulmi ga da yaji biya wa ga ga ga kya je musulmi to kya je ta so ebo amu amu yi ga ta yi je ga ba faya so mun ne yayi labari ke a da mun wuce kuna ku ta ga sam amma tuwa so ba min gun ya yi labarin na yabo yi duwa so kwa musulun musulunci da fiti-fiti ma kafin kafirci da kinki biya ka a tara faginan da nina kafiru bayan Kafin ja zuwa kafirci ma ba amma su kwa bashi ko da kinkinki ma yi zai musulunci ji tabbata man da ji dan ba ga ci cikin ya yi lafiyar musulunci da su kuma su mutuya wa bayan da kai isha da jimagawa ga ga kin gwadon ya ga yi zami ci laga ta tifo ya yi musulunci kiyan musulmi ne yau eh? kemgbe mai sagara abu da na aga da kiyan a cikin da akwai mawacin ne da rifa so cole ile iri lalina musulmi fi bago ne tina a kallon masalaci tuji ma ake gidali amma a gabi abun na na gaba na feji ka samu daga gaye ka ka gaga ya ji nama ka shari'a islamu ga fi don a ga gamun shanja a gaji ba dama a ka mana musulunci addini wanda addini ya tille ne lamu ila kabubu zai ga dole dole a juna a addini wani da zai yi tiyan fahimta wani kun hadihi sabili adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana min al-mushrikeen na'am to wale lamar wuce man gwa iwo yi da bai shiri a ne gaga ƙetuna kim gani ma sanisi aha nulo a sun ci ji bayani ya na gani musulmin don da fayin ba ma'iza eh, musulunci wo ebo na misan atoka firija ba wujja ji madana eti wujjo na zulu ulaya na na tsato da waga gwamina ai alle koyi ibi goya a karshe makafiri zo na ji a to ga ke be tuzu ma ga mutum bona mine ga mamakin kim na sanu su fe gona wato aga ga ga state ki to to a goma banki wuce ga daji ba to a ga dilan shi yo yo yo woda go imo muji zamfara tuya muji kano tuya ene maza an gishi kewana lole economic recession na fi gbogun ke daga gagan ba aziki je daki ndo gije ndo gije aziki je dazu mo kilo be yo riba yau shasha yo wo maga kanitu ka lokacin su na fi tilaluna kiye musulmi je ake ganye jan kin da ji da ake wo ga insha Allah ya daza zagani da tsari islami islami banki na ake ganye jan. biara nne jini saa jaga atoka fe tila leo ye ga wuziri ebo na ga wuziri pakyo wuziri na america da ini mbo ache ache ga gi no ko jo yin na ki gube yo ki la dan fitina won cha chi dami ni ewo mo amati abata ba yo riba shashaga Ya yamhaqu llahu riba wa yurji sadaqa zendo maka ga ma ji muamala gani ga ribe na zawan zeni ke tuyo wata matsala ba al'ummu yo a ta matsala ba fitina wa don alkawalin su kuyo eh ki kwazi ki dan gurko da su kwaji yayi Najira ba Najiro na su kwaki ba don talauci ya ka bani mace yadda ta shashayo banki shashaga da zai da eh so ya ji fata ga lamari ya banki daga buka a cayu musulmin don nula-nula wato nula-nula ga gan wajibi wata tin nula-nula da mu yi tuzu ma. da bandun mai ga tuwa kana eh, har rubu da zo da lokaci na da ga gan banki ya yi islamu ne wa ruge banki na kina ji bata har a dala cabo so yanku yoyin jihadi zami mu da shi su kwaye ji fade yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu da la da alaikum wa rahmatullahi wa fi ń ti gan gbà kó lọ daga na yin da ci dabo na lọgbà na ana a daga azun anya ya ce azumi dubu so ejen na ifayin basarai madaji bai kokar na manaji yayi wasu kuma ba alkhairu so na na mai yayi muhimmanci ya ga ya intanet ma eh da na yi wani yade amfani bibin ya alkhairu na eh ga gyoji na na bani abu eh ko ga wa kaya mun wuci goje shi wa kaya nan da nan watakila dalo zuwa tashi wanda mina amfani na intanet labin ilimin in ji amfani bai daman na iwa ya gboro na ya addini ya yi pipipe iwa ya gboro na ya pipe iwa ya gboro a jini so ta za kuma lawa khaira so ya yi jan na gane ko fondin so za ta gabe gigan ya je ka dama na alhamdulillah so ba ni mu shukura